yake ko dan iska yaro ya zai kama gida na haya babu kuɗi kuma iya fita a tora ya ki turu a doki ya ki doguwa to yau zai ga tsiya zai ga halin katsinawa ina na ba inda za ni bara ma ƙara gyara ba kuɗin haya ba za ka biya ba to akwai matsala na rantse da yau ina gidan nan daga nan har sha biyun dare ko kira sallah aka bazan je mu jam'i ba dan ka a samu aya kada ya zo ya fita ina anan ina nan ga rashin mutunci kala kala yo ni za ga ya ni da nazo daga katsina a katsina ma can ta taraji ina yau kuma a gidan da famin eh? da famin ga ka sun je albashi na yanzu ba ku ji alaka na ce da famin Oga jiyo mu yi magana ta fahimta. Ka san dai ni da kai amana ce. Babu yau. ba gaskiya ba. Amanan nan na zubar da kai. Ina Kuɗin haya. karshen watan nan yana babu Ɗan mutum. rashin mutunci ya fito tirela goma sha biyar da fami ga ko tirela hamsin kai ko za ka sauke tunda a mulke ba a mulke ba za ka ji ko ba na sare ne kai ka bin kuɗin murna ba dai ko mai ana ciki ka zagen mai ana ciki ka ne zan baka to a dole kama nawa ne nan mai nan ciki ka mu gani eh ya <laughs> ka gani ana biyu ta za ka biya kuɗin haya wuri ka ban wannan wannan ba irin nan ku bane ba oga karkasha wannan ba irin nan ku bane ba oga Oga, yanzu ka je ina nuna ma ne wannan in ka shaci za ka gane. Ka je ka kawo mu kuɗin haya. Za ka ji zuzu. Oga, kai. Wani hanya ku. Shiga ina. Eh, Na, ai ka kawo kuɗin haya ta. Dan Allah ka bari. Na, ba bayani. yaron nan dole ki biya na kudin ha irin wannan lemo he kai kai kai kai ya ki biya na kudin ha ha hawa lemo yake to yau ina nan ya dawo My colorado, my tomato. Me, I go take you to Soweto. You are my seven, my Ronaldo. Oh, oh, my God. Wanda za ki za ki nike ji kama an ƙara sukari kamar dai an ya wani iya zaƙin leman nan ne kamar ya ƙara sukari. Oh, yeah wato game da kaje na duniya na take wani juyawa gaskiya na ji da cikin wani sabon yanayi ka ji wai indiya za ni indiya don muro ba sai indiya Whoa, good man! Are you okay, man? What happened to you? Wow! wọ́n yá ìsibí láì wow. ẹ eh, kí ló ṣàlẹ̀ kí ló dé ẹ eh, bọ̀dá ni kí ló wọ́n rí o ah. ee eh, wàhálà ó o. Ha ha ha! wai ya zubi wai me ke a nan gurin wai ya zubi la kira mun ba amurke ba ru Allah kwaya aka bashi kwaya wai ya zubi la Allah kare mu le mu tsami kawai ku bashi ya sha kai inside his bottle, man. You keep this guy in the bottle, he's calling your name. Sit, I'm talking to the 23. To wait there, wait there. Okay. dama kai kaɗai muke yake ta kira ka faɗa mana me ka bashi ya sha. Wallahi, me ka bashi ya sha tun ɗazun sai ambatan sunan ka yake yi. Let's go! Yanzu kokari ka faɗa mana abin da ka bashi ya sha. Kai kaɗai ke ta kira. A'a, wato. Ba. Jazmila. Ka faɗa mana mana ka yi shiru. To ku za ku ji in faɗa muku mana. To faɗa mana mana. Faɗa mana mana. Faɗa mana mana. Faɗa mana mana. Faɗa mana mana. Faɗa mana Colorado da wheat ne a ciki. Dama sai da na gaya masa kai ya sha amma ya dage sai ya Na faɗa muku gaskiyar abin da ya kamata mu. Yau ne.